Hantsi da karar harbe-harbe a Abuja ya sanya waɗanda ke zirga-zirga sauya hanya. Da farko dai mutane sun kasance a ruɗe da ya kai ga yada jita-jita gabanin fitar da sanarwa daga jami'an labaran hukumar 'yan sandan asiri SSS Marilyn Oga da ke nuna yunkuri ne na arcewa daga gidan wakafin hukumar da waɗanda ke tsare suka yi. Da na zurfafa bincike na gano waɗanda ke tsaron sun yi gub ne suka kwace bindigar wani mai raba abinci wanda a sanadin neman arcewa aka yi ta musayar harbe-harben. Zuwa yanzu dai ba cikakken labarin rasa rayuka ko ma nasarar arcewar na tsaron. Na taɓa cin karo da wanda ya zama wakafi a helkwatar SSS ɗin, wato Abdullahi Aliyu daga Katsina, amma daga bisani ya samu 'yanci a kotu. Ya tino yadda ma'adanar waɗanda ake tuhumar take. Da muka je aka yaga mun riga, aka kulle min ido, aka ɗaure min hannu ta bai aka ɗaure min ƙafa. Saboda haka baccin an je an yi mana wannan 'yan tambayoyi aka dan ɗauki wani ƙashi haka aka dan bibbigi gehen kunne na so ɗaki dai ne wanda gaskiya akwai tsananin sanyi kuma ana kulle mu kuma da ankwa muke kwana don ina ganin wannan kwana 160 da muka share da ankwa muke kwana da ita muke yi ne kuma ga tsananin sanyi da muka yi fama da shi Abdullahi ɗazu ka ce an ɗauki wani ƙashi an bubbuge gefen kunnanka Wani irin ƙashin ne na wata dabba ko kuma kai dai ka ɗauka ƙashin ne alhali wani abu ne mai kama. Eh to a ni da kai na ji waɗanda suka daɗe a wurin sun ga jikina ba duka. Suka ce ah kai me ya faru ba doke ka ba. Na ce a ni ba wani abu da ake amma dai an bubbuga mun wani abu a gefen kunne na nan. Sai suka ce oke ƙashin nan ne wanda ake bugawa don kare asiri. na ce musa to ni asiri nake da shi ina da asiri ai da ba haka ba ya bangaren abinci ka ce an ajiye ku a wasu wani daki mai sanyi ana ba ku abinci e gaskiya lokacin da muka je ana ba da abinci sau biyu goma na safe zuwa tara dan ba za a sake ba ku sai can wajen karfe shida na yamma su kuma ba za ku karci abinci ba sai gobe da safe saboda haka ana ba da abinci sau biyu kusan ma lokacin da aka kawo mu washe gari abincinmu an kawo shi aka fita da mu saboda haka aka ajiye shi ma a toilet aka ajiye mana abincin ba rufe ba shi shayi kenan in ba manta ba a nan hukumar ce ake tsare da waɗanda ake tuhuma da kashe Sheikh Awwal Adam Albani su bakwai. Jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a Abuja tare da wani jirgi mai saukar angulu. Masana sun ce ba don wata unguwar fararen hula da ke bayan helkwatar SSS din ba wato Aso Drive da an datse hanyar da ta bi ta gaban hukumar. Don tana dab da wata barauniyar hanyar shiga majalisa kotun koli da fadar shugaban ƙasa. Nasiru Adamu Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.